Bismillahir Rahmanir Rahim. Inda mai naman nan yake tsaya ba tare da yayi magana bai mika mai naman wanke tare da nuna masa naman. Kallon sai a kufale haba malam ya zaka zo waje babu ko sallama ka miko min dubu wai na baka nama. An faɗa maka ni irin sakar karan ma sai da naman nan ne da kuke raina ma hankali. Ni ban ma taɓa ganin ka a gidan nan ba kai waye. Jiya ya danna takaicinsa cikin salon maganar kurame masa nuni wai shi bebe. Mai nama ya ce oh to yanzu na ji batu. ka san rainin tsagerin gidan nan ne ba zan iya ɗauka ba shi yasa kai ma ne zaton kalar sa ne na daga kake so kai ce ya jinjina masa mai nama ya fara yankowa yana sawa a takarda dore da yar sa ta shata mai takin na tsaya ga annabi muhammadu je da ya sa yake da nazarin wajen har ya kammala yanka masa amsa ya yi da masa godiya ya juya zai tafi sai kuma ya juyo da sauri irin kamar ya yi mantuwar nan yar takarda ya ciro aljihun wandon sai mika mai nama mai nama ya amsa da faɗin miya kuma wannan ni fa kun san ba wani boko ne ba amma ku yi ta yi min wani lagude-laguden jaraba kai ha musu zo duba min me yake so kuma wanda aka kira ha da ke gaban lemuka ya amsa da to baba takardar ya amsa ya duba sanan ya kalli mai naman babo wai gidan dan alhaji yake son a nuna masa shiru mai naman ya yana kallon jawad me kuma ya tana auho masa sai ya washe baki afto ina ga irin abokansa ne da ya dan gayyato ka san yau zai yi ajo jinjina da hannu zai yi ma mai nama irin ka gane din nan mai nama ya sake washe baki da nuna ma jawad wani gida da ke can kusan karshen layi cikin alamar maganar kurame ya yi ya masa godiya da nufar inda aka nuna masa rufe kofar gidan don haka ya kwankwasa sai da yi sau kusan bakwai sannan aka zo aka buɗe cike da masifa wani shege ne ke buga wa mutane gida haka sai ka ce ya bada ajiya ko an ci masa bashi idan haka haƙuri dai ai zai fito ba sai an sa lokaci na ido ba hankaɗa shi da jabbar ya ya koma baya hana shi ƙarasa maganar zai sake magana zai ɗaura hannunsa saman baki ce shi yana ɗaga rigarsa daga ta bayyana jiki na raɓalin saka hannu ya toshe bakinsa yana faman zara idanu ƙofar je ya maida ya kulle bayan yi wurgi da ledar naman da ya shigo da ita ya sake kayan ruwa wani bahagon bugu tare da damƙo wuyan rigarsa ya mikar da shi tsaye ba tare da ya magana bai nuna masa hanyar cikin gidan jikin ɓalerin na rawa ya shiga kaɗa kai tamkar wani ƙarangare gida ne madaidaici ya sha tayar har a jikin bango ga hasken wutan janareto da alamu suka nuna na gidan dirama ɗin ne aka jawo masa harna ƙofar da ke buɗe suka shiga budurwar da ke kwance saman katifa tsirara ta miƙe da sauri tana jin beshit ɗin saman katifar ta kudin da na kanta ciki za tana zabba ihu idan baki rufe min shegen bakin ki ba sai na ragargaza ki jiya ya yi magana cikin kaushin muryar da ta saka budurwar cusa a bakinta bashir ɗin tana zara idanu hawa yana kwarara jikinta sai rawa yake jawar ya mai da sa ga balero da duk hankalinsa ke kan wayoyinsa da ke zube a ɗan tebul na gilas ƙwarami da ke gefe ƙafa jawar ya sa ya taɗe sai ya faɗa ƙasa tim cikin zafin nama shiga sauke masa maruka a fuskar hannu biyu a take ji da ganin ɓalerin suka kushe gashi babu damar yin ihu yana tsoron bindiga sai da je ya jiga ta shi da maruka ya tabbatar ya fita hayyacinsa sannan ya bar shi budurwar da ke ta kuka da faman ɓoye fuska ya kalla ke zo ki kashe min duk wayoyin nan kafin ma ya kai ƙarshe har ta miƙe zaran tana damƙe bishiyar ɗin da kyau jikinta na raba wayoyin uku manya ta kashe sai karama ɗaya ya ce ina taki nuna masa ɗaya daga cikin manyan ta yi ukun kuma ta ce nashi ne sauran Dauke kai je yi ba tare da ya sake ce mata uffan bai dauki faka da ke ijiye yana ta rabar sanyi ya ɓalla murfin saman fuskar baleru da ya suma ya juye shi a take baleru ya kawo numfashi wani marin je ya sake sauke masa a fuska take ya dawo hayyacinsa ya fashe da kuka yana share jinin da yake fita daga hancinsa yana saukar masa kan baki don allah malami ne maka kake min irin wannan dukan idan kuɗi kake so ko nawa ne zan baka ni dai karka kashe ni don girman allah ka ga. sake wanka masa wani marin jagor ya ƙara yi tare da ɗora ƙafarsa ɗaya kan katifar ya ran ƙafofinsa da nuna masa fuskar wayarsa wane ne wannan ɓalar da jikin sa ke rawa ga jini na tabbata masa ta hanci da gefen baki ce ni ni ban san shi ba wallahi baka san shi ba ka baka san shi ba i wallahi oga ba ma taɓa sa ba ya yi kyau je ya faɗa yana miƙewa da tattara hannun rigarsa sosai ya yi sama har ɓalleru ya fara murna an bar sai kawai ji ya ji ya ta kuma masa wuya ya miƙar da shi tsaye da kyau mahaukacin duka ya shiga masa da babu algus inda yake bugun nasa zai tabbatar maka zuciyar yan mazan a wuya take san baya sauraron roƙon da ɓalleru ke masa da kukan karuwarsa sai da ya masa lalis sannan ya hankaɗa shi ya faɗa saman katifar kan sai da ke bango kum dafa kan ɓalleru ya yi da sakin wata wahalalliyar ɓara sai ga jijin sharje ya sake kuma wuyan sai shake sa da kyau da hannu guda ɗayan kuma ya sake nuna masa hoton gimba da ke tare da shi da suka ɗauka a gidan gonar sa wani zuwa da suka taba yi tare ya ce har yanzu dai baka san shi ba ko dan Allah ka tausaya min oga ka daina duka na karka halaka na san shi abokina ne sunansa gimba garin mu daya dauke fuskar sa je ya sake yi da bari yana faɗan ɗan iska kake son mai da ni da na tuba dan Allah ka yi haƙuri ba zan sake maka ƙarya ba miƙe haje ya yi tsaye ya kayan ɓallera harbi a kafa da tufa masa yawo sai faman huce yake ji yake tamkar ya kashe banzan nan ko zai yi saukin raɗin da zuciyarsa ke masa su ke da mai gadon zinari wato ke amarya ko a zaton ki zaki iya tsere min ke da kina tunanin na barki wannan gurbataccen tunani ne bilkisu na rantse miki sai na amshi abin da ya kasance cikar burina don dan bazan rasa komai a dalilin ki ba wannan gangan ne haha hannun nasa na toshe kunnuwa na domin nisanta jina daga shaidaniyar dariyarsa na fashe da kuka ina jin jiki na baya ka ji tsoron Allah bayan Allah ko da kai aljani na tabbata ka san akwai hisabi a tsakanin yan adam da ku mene maka ne kake son ganin bayana ka tana fa ni matar aure ce yanzu dan Allah na roƙe ka karka wulakanta ni ka bar ni a mutunci na ki ma daina bata yawan bakin ki madan babu wani roƙon ki da zan taɓa saurara ke din kaddara ce mai girma a gare ni makullin cikar dukkanin burika na kin san illa nawa kika yi min ne Yi ƙara maganar a tsawata da cafke wuya na ya shaƙe, a take jiki na ya fara rana fara ƙoƙarin fisgo fashi cikin kakari, ya ɗani na bugi fuskar garin azaba ta saka na fashewa da kuka na riƙe wuya na da duka hannuwa na biyu wani irin matsanancin fushi ne ya taso man jin dariyar da yake sake babbakawa. Yanzu ma na ce ƙarya kake azzalumi idan ka isa ka daina ɓoye min kanka matsauracin banza da wofi kawai. Ba zan sake roƙon ka bar ni ba ko da haka na nufin za ka yi nasara a kai na ɗin sai dai na ɗauki alwashi in Allah ya in har jikin ka ya kasance shine kaddara ta ni ma ni ce zan zama kaddarar mutuwarka dan da hannuna zan kashe ka a ɗakin nan a wannan daren la'alallan Allah fasiki kawai haha ya shiga sake dariyar sa mara daɗin ji da tafa hannayensa gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki sauti hakan ya sa na kasa fahimtar takamaiman inda yake da kyau bilkisu da kyau ashe ke ma kin fara koyon jarumtar mijin naki ni ne zaki kashe ni ni ni nan kike jin zaki iya ki kashe ni naji an sake damkar wuya na an shaƙe a take jikina ya fara rawa na sa hannu na rage cikinsa cikin gushewar hankali duk da alamu sun nuna ya ji zafi bai sake ni ba sai ma danna da ya baya makurin jikin fuskar barin ya haye kaina zan yi abin da ya kawo ni a da na yi niyyar barin ki a rayu tamkar sauran ki ci gaba da rayuwa ke ma da amma tun da kin ce ke tsagi ce sai na shayar da ke gidauniyar azabar mutuwa har ke har wace ce nawa kike da zaki zame wa rayuwa ta matsala inda nema da zuga ne ya shiga dawo mun a duk da shakar da ya cikin rahamar ubangiji na samu damar lalabar beside da ruwa da na ji a kusa da hannuna kofin da ba sai sha ruwa bai fidda ba yana a kai na jiyo Allah ya bani sa'a fuskosa na daga hannuna da ke rawa da kyar na maka masa a gefen kunninsa a take sakar min wuya yana huce na shigar zafi kafin ya dawo hayyacinsa na cika masa sauran kofin da ke rike a hannun nawa sai dai ban san a ina ne ba don akwai duhu a ɗakin har yanzu ƙara ya sake yana sake kai min wawura sai dai na zille har ma na dire a gadon ta ne ya cikin zafin nama ya maido ni baya kan gadon har sai da na ƙara don azaba ni ba. na galla ma hannunsa cizo tare da halbin da daga cikin salon tirenin din da muka samu duk da ba sa nake ba kokawa ce ta kore a na da shi duk da ya fi ƙarfi na nesa ba kusa ba amma kasancewar akwai taimakon ubangiji da kuma kowa ya san mata Allah kan ba mu ƙarfi a irin wannan yanayin ko da a ce ba za mu iya kwatar kanmu ba kuwa ko kawai muke bil haƙƙi da gaskiya duk da ni ce ke shan wahala ban yarda ya kai na ƙasa ba cikin sa'a na kama ɗan yatsan hannunsa da yake neman sake kaiwa wuya na na murɗe sa da azabar ƙarfi ne baya da shi ji kake ƙararras kaskas kashin na bada sauti wahalalle ya karar da ya saki ya baya ta bani damar jan hannun na baya ni ba sai na sabulo da zoben da ke jikin yatsan a taki-dakin ya ɗauki sautin wata murya mai ban tsoro da saka firgici aka shiga faman faɗan bar mata shine kuskure mafi girma ka karba mata ka fita karka tsaya akwai matsala wani irin ɗagowaye ya azabure ya fusgo da muka tafi kasa tare murda hannuna da zoben ke a ciki zai kwace hakan yasa na shiga ambatan hasbunallahu wa ni'mal wakil karar da haka kwalla ne ta saka shi hankaɗa da kaina ya daki gadon ya fita da gudu na fasa wani irin gigitaccen ihu jikina na ɗaukar wani irin rawa a take komai ya min Fasa karar Bilkisu ta yi daidai da karar Soraji jikin kofar falon zai buɗe don isowarsa gidan kenan. Bayan ya kai ɓalaru ya ajiye a wani ɓoyayyen waje cikin zafin nama ya faɗa falon ba tare da ya rufe kofar ba. Ledar da ke hannunsa masu ginta ta yi a falon a giyace don da makunnan fitilar ɗakin ta kawo haske. Ya duka wani uban tsalle sai ga shugaban Bilkisu da ta sume da ƙarfi ya kwala kiran sunanta jikinsa na rawa. don har yanzu yana tattare da fushin ɓalleru ne ya saurin maida ta yi kwantar jin kamar gudun mutum ta bayan windon ɗakin fita yi da gudu yana kwalawa mai gadi kira cikin matsanancin hargagi akan ya rufe masa gate sosai mai gadi da har ya shiga ɗakin sa zai kwanta fito a gegece shi ma jin wannan mafaraucin kiran ba karamin tashin hankali ya shiga ba ganin yadda jawar yake nufinsa tamfar mahaukacin zakin da ke a yammaci ɗauke sa je ya yi da mahaukacin maruwa ya shigo man gida ka gaya min wa ka ba ma damar ya shigo man gida Mai gadi da ya gama rudewa da marin da ya sha ce wallahi uga babu wanda ya shigo gidan nan tun da ka fita. Na rantse maka babu wanda ya shigo bai gama sararin sa bai wurin wajen. Ta bayan windows din su ya nufa kasancewar akwai wuta ko ina da haske ta yake masa baya mai gadi da sauri shi ma dan bai fahimci abin da ke faruwa ba. Jiya ja wani mahaukacin birki yana kallon tsanin da ke tsaye jikin katangar alamar kuma Wanene ne ta nan ya shigo kuma ta nan ya fita. nan ya kai mu bango da azabar karfi yana faɗin no. da sauri mai gadi da ke cikin tsoro ya rike masa hannu oga don allah karka je kanka ciwo fiske hannun yi da yin wani uban tsalle ya dane katangar cikin kwarewar tirenin da suka samu ba tare da ya kalla inda tsanin yake ba da rarsa can baya kawai mai gadin ya je na shiga agoni gamba mai ke faruwa a gidan wai mai gadi ya faɗa a hankali tashi babu abin da ta yi gani sai sayin takalmi kawai da wani tsanin a baya wajen siririyar hanya ce da ta fita dodar har babban titi hanyar tana taimaka yan unguwar ne wajen fita titi ba sai sun ta titin layin ba da ke da nisa da babban titin ya dafa kansa da ke wani irin masifar sarra masa halin da ya bar bilkisu a cikin ya faɗo masa a rai ya fito doyar sa aljihu ya shiga haske haske har ya zagaya ta kofar gate ya nokin ko da aka buɗe bai ko kalli mai gadin da ke neman ƙarin bayani bai nufi cikin gidan inda ya bar ta haka ya koma ya same ta babu alamar numfashi ta tare da ita na ya gaban ta ya da karfi cikin kirjin jikinsa na wani irin tsuma na tsananin ɓaci rai uban ya shigo min gida me miki yi maganar cikin raunin murya da ɗaci jijiyoyin kan na miƙe a ruɗu-ruɗu zafafan hawaye ne ga kwarara a cikin zuciyarsa a zahiri kan babu ko ɗigonsa sai idonsa da ya kaɗa ya jajir daga ta gaba ɗayanta ya ɗaura a kujerar da ke ɗakin guda ɗaya yar doguwa sai da ya gama bin ɗakin da kallon tsaf digon jini har akan gadon ya gani sai basashen gilas a ƙasa zuwa gadon da ke a yamutsa alamar an sha damfa a kansa kawai da kansa ya yana rintsa ido da danna abin da ke yunkuro masa tamkar zai faso ƙirjinsa ya fito mai alaka da masifaffen kishi sauran ruwan da ya bari da ke yashe a ƙasa ya ɗauka a hannu ya zuba ya shafa mata a fuska a take ta kawo wannan nauyin numfashi tare da miƙe a zambar cikin zafin nama tana faɗin sai na kashe ka ba zan bar ka ba yau kashe ka zan yi wallahi saurin rike hannunta da take kokarin kai wa wuyan sai da ƙarfi ya manna ta jikin sai na fadin kwantar da hankalin kike na tsini ne kamshin turaren sa da na je saka na fashewa da kuka na kankame sa bas shine wallahi shine ke bibiya ta tun a gidan da tuwai sai ya min fyaɗe yana alwashin sai ya ke keta mutunci na ce ni ce cikar burinsa sai ya min yanda ya masa amina na shiga Ɗago yi da sauri jikinsa na kakkarwa ya manna bakinsa da nata. Sam baya bukatar ji, baya ya son ya ji komai a yanzu zuciyarsa za ta iya tarwatsewa idan ta ci gaba da faɗa. Ba zai iya ɗauka ba, yana da kishi mai tsanani akan dukkan abin da ya kasance nasa. Hawayen da tun ɗazun yake fatan yanzu sun ƙi suka shiga sulalo masa a kumatu. yanzu yadda yake matan kawai zai baka tabbacin ba hayyacinsa yake ba ya ja kusan mintuna biyar yana kisan ɗanta tun tana ƙoƙarin son kwace har ta nutsu ta miƙa wuya don ta kula da fushi yake sumbatar ta hawayensu ne masu ɗumi ke sauka bisa fuskokin juna sai da ya ga tayi yi laƙwas sannan ya zara bakinsa cikin nata da sake rungume ta yana haɗiyar zuciya tamkar numfashinsa zai bar ƙirjinsa inda ƙirjinsa ke sama da ƙasa sosai ya firge da filbisu sai dai ta yi lif a jikinsa tana kuka don dukkan abin da ya faru a waɗancan ranakun a yanzu tsaf suke dawo mata tamkar yanzu ne komai ke faruwa ɗaukar ta yi gaba ɗaya ya nufi ɗakinsa na ita kai tsaye bayi ya zarce tana son ta yi magana sai dai babu fuska don haka ta natsu shiru tana ta share hawaye da sauki ajiyar zuciya ruwa ya hada mai ɗumi sosai nuna mata alamar ce wanka ya fice bin sani da kallo har ya fice sannan na mai da ido na ga hannuna da ke a rintsi zobe ne mai azabar da daukar ido da na samu zamewa hannun tsanan nan na mai da hannun na rintsi ina ci gaba da zubar da hawaye. mamaki nake a raina me yasa wancan zuwan da ya min a gidan da ban taɓa nunawa ba balle na sanarwa wani ni da san ba da mantuwa amma gashi wannan ban taba tunawa ba sai yau ko yaya aka yi hakan ta faru da wannan zoben runtse cikin hannuna ne wankan da kasa jikina kawai na yi da ruwan da ya haɗa min kafin ne amfani da sa sama-sama don wani irin kyankyami da ta kai takaicin jiki na da la'anannan can yayi na keji je ɗakin ta yi sake komawa bai taɓa komai ba bayan kayan barcin da ya ɗaukar masa ya kashe fitilar ya rufe ɗakin da ya yasar a falo ya ɗauka ya koma ɗakinsa ina kammala wankan yana shigowa ne saurin komawa na duke don ban kai ga ɗaurar tawul ba bai fasa shigowa cikin toilet ɗin ba sai dai kuma ba ni yake kallo ba ba da ke ajiye ya ɗauka ya juyo inda nake kafaduna kawai na ji ya kamo ya miƙar da ni ne azamar rantsa idanuwa na da ke cika da kwallo. hannuna ya naɗe a ƙirji na gaba ɗaya ban buɗe ba har ya gama saka min ya ɗaure igiyar sannan ya kama hannuna daga cikin batut ɗin ya fitar da ni muryarsa a yakushe ce ya alwala Jiya, nayi na ɗan kalle su ganin shi ma ne yake kallo ne saurin mai-da-kai na kasa tare da mika masa hannu da ke a dunkule? in tsada zoben. A hankali ya tako inda nake kama hannun ya buɗe jin bai ɗauka ba bai kuma yi magana bai sa na kalle sa. Zoben ya kafe da idanu tamkar mai nazari. Hakan ya bani damar kare ma fuskar su kallo da ke a matukar ɗaurin da ban taɓa gani ba ni nima. Ya ɗago jajayen idanuwansa masu tsananin saka firgici ya kalle ni shi ne. kaina na daga masa bai sake cewa komai bai dauke zoben yana sake nuna min nayi alwala ni ma din ban ce koman ba na bar sa sai yana jujjuye zoben a hannunsa ina alwarla ya fita babu jama'a ya dawo lokacin na kammala fita ne na bar sa sai yanzu ma nake tunawa ban yi sallar isha'i ba ashe balle shafa'i da wutar bai gane hijab da na gani a saman gadon na dauka na saka na dauki abin sallah da ke ɗakin na shimfiɗa hanta da sallar isha'i na miƙe na shafa'i bayan na idan na miƙe zan sake kawo shafa'i da wuturi na tsankaye muryar sai yana dakatar da ni duk da na yi mamakin haka na bi umarninsa wani abin sallar shimfiɗa a gabana mun yi sallah raka biyu sannan muka shafa'i da wuturi jiyowa ya yi dafa goshi na bayan mun idar a fili shi karanto ta'ar nan ga mai sabon aure Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta wa'udu bika min shari hawa sharri ma jabalta tsaliya ya saki goshin nawa ya juya tare da daga hannu ya yi doguwar addu'a da bana jin don haka ni ma nayi tare da yi ma iyayena addu'a da sauran musulmai baki daya ba tare da ya ce da ni kuma bai miƙe ficewa ya babu jima sai shi da kofi a hannu da plate ina inda ya bar ni zaune dai ban ko motsa ba ledar ya buɗe ya juya gasasshen naman rago da ke ta tashin kamshi saboda inda aka sarrafa shi cikin plate ɗin kofin kuma ya saka fresh milk a ciki ta ci abinci ya faɗa yana zama akan sofa duk da ba zan cin ba ban musa ba na tashi zuwa gare sa na duk babu kwari ga ciwo yana min ta ina saboda dambun da muka ci da asalin can kasa na so zama amma sai ya riko na zo na kusa da shi murya a sanyaye na ce na ƙoshi da yamma muka ci abinci da umma ta aiko da shi da rana bai ce da ni kuma bai mika min fresh milk ɗin cikin kofin amsa ni ita na kafa kai na shanye gaba ɗaya ba don tana min daɗi ba sai don buƙatar samun sanyi a cikin na da ya min nauyi jikina ko ina ciwo ga barci dama ina ji amsar kofin ya yi sake zuba ya miƙo min kaina na girgiza masa cikin maraicewa don kar ya ce sai na sha ɗan tilas shanyewa ya mike ɗauke da plate din namun da kofin. Ga kayan ki canza ki kwanta kai na kasa na ce to juyawa ya bata. Har na kammala saka kayan bai dawo ba na zauna bakin gadon ina ƙara sari abin da ya faru awanni biyu da suka shuɗe. Tamkar fim ko mafarki. tare da aka yi ta gaba na saka ni saurin ɗauwa ganin shine sai na soke ajiyar zuciya a hankali. Kwanta ne da sauri ganin zai cire da lafiyar jikinsa na juya masa baya kusan mintuna goma sannan ya hawo gadon shi ma. ya kwanta bayan ya kashe fitilar ya bar ta gefen gadon kawai na lamshe idanuwa na hawayen da suka taru min na laluwa ni kaɗai na san irin raɗaɗin da nake ji a raina da rudanin abin da ya hana ni tuna waɗancan kwanakin da wannan shaidanin ya zo min saukar tattausan hannunsa akan tuna ya saka ni da ido a hankali kanta fuskar sabab take da tawa har muna shakar numfashin juna dan akan fulan da nake kwance dora kansa shi ma idanuwansa da ke kallon fuska ta shi a hankali cikin salon lallashi yana mai share min hawayen da hannunsa da ke akan fuskar cawa cikin muryar ɗaya ce me yasa ba kya gajiya da kuka wasu hawaye ne suka sake salalo min na ce na tsanne shi ne fiye da yadda kowa zai iya tunani murmushi na ji yayi mai sauti hakan ya sa na bude idanuwa na ina kallon sa kallo na yake shi ma kin san ne kai na na girgiza masa alamar a'a yace na fi ki tsanar sanima murmushin da ban niyya bane ya ce min a bazata gani ne shi ma ya murmushin idanuwansa da suka rune ja na wani irin ƙyalli kamar hawaye ya taru a cikinsu Ni kokarin jan fuska ta baya don kusancinmu ya yi yawa sai ya saurin maido na gab fiye ma da farko yace faɗa min me ya faru ko zan samu natsuwa hawayen ne suka sake salalo min na da idanuwa na na lumshe ina jin yadda yake yatsan sa babba saman fuska ta sauran hudun kuwa kan gashi na daga iya zuwa gefen kunne a wani daren da ya shuɗe wanda tunani ko hasashe bai sake dawo da shi ba gare ni ranar da ya fara zuwa gare ni na ƙara faɗa masa dukkan abin da ya faru har zuwa yau da fashewa da kuka mai cin rai da ƙarfi ya ja wani jikinsa ya rungume na tsan jikinsa na wani irin rawar ɓacin rai ni ma sai na sake fashewa da kuka. don ko ba komai na fahimta, shi ma yana jin irin zafin da nake ji a cikin raina na ce na rasa me yasa ban taɓa tunawa ba sai yau ina son na san kowane ne na shi me yasa duk waɗannan kalaman nasu a kaina sai na kashe shi da hannuna zan kashe shi a zalimi maƙiyin Allah sai ne gunduwa gunduwa duk wanda ya saki mashin da kai ci mai ciwo ya dago ta daga jikinsa, babban dan sa da yake share mata hawaye ya dora a kan labarta da badan shi. Sa ranki zaki san shi bana buƙatar sake ganin kukan ki ni abdul Aziz Yusuf insha Allah zan gurfanar miki da shi a gaban ki kan gwiwoyinsa abinda yake bibiyar kuma zan tabbatar masa da ya fi ƙarfinsa har abada a wannan daren. ya kada maganar da manna bakinsa saman nata ba tare da ya sake bata ta damar magana ba duk da yana tausayin ta ba zai iya barin ta wani irin shaƙi da zumun din kasancewa da ita yake ji ji yake tamkar ana ingiza zuciyarsa ne a kanta ji yake idan bai kasance da ita ba a wannan daren kamar zai rasa komai cikin har da ita kanta tun yana sarrafa ta da tunanin iya ƙaramin wasa ya bar sha har hakan ya ji ba zai yiwu ba zuciyarsa ingiza shi kai take na kaiwa ga ololuwar marce-marce To mai saurare, bari mu dakata nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.